ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم يو شاتقص جوة ترى وتر رمضان hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka a duniya da dahira don cikin sunayensa. Hudu ba za a ga kusan ta uku kenan tsokacin da ake yi wani abubuwan koyi ga duk wani shugaba mai himma wajen shugabanci sau da kadan magana ta ɗauko tun farko daga kan annabi dawudu ta kare akan kanshi annabi suleiman da irin abubuwan da suka gudana to kuma matashiyar nan abin da ake so a gane in an duba abubuwa ne guda uku a kunshe a unwani abu na farko dai addini ba makawa sai da ilimi abu na biyu dole sai da shugabanci na gari abubuwa na uku kuma sai da aiki tukuru wannan abun guda uku wani bai wakilta wani na ɗaya na biyu shugabanci na uku aiki tukuru in ka ɗauki ɗaya ɗaya ba zai wakiltar maka wancan ba ka kama aiki da shugabancin ko ka ce za ka yi mai kyau ai baka san mai kyau ba hakan nan kuma ai ta karatu ai ta karatu matakala ce ba a san inda za a ba to kazalika ai ta aiki ai ta aiki babu ilimi wannan kuma ai wasan yara ne to ukun nan inda za a tattara su duk shugabancin da aka samu a ukun nan na faɗa muku tun wancan ni ina maganar shugabanci ba ina maganar shugabancin kafa ne ba ba ina maganar shugabancin jiha ba ne ba a'a duk ma wata bukka ko gidanka idan kana son ka shugabance shi ka samu cin gidanka sai ka haɗa kunan in ku ba haka ba za a yi ta sai kamar yadda muke ta sai tunda domin menene abun nan kowa yana jinsa a jikinsa kusan mafi yawanci ba wanda musulun ba ta shafe shi ba ballantana a ce maka akwai wata bukka daga cikin bukuki in mun kiranta mujazi makaranta ne aka baka masallaci ne aka baka a wasu yan jama'a ne aka baka la budda in dai za ka shugabanci abu wasu yan kuɗi ne aka tara aka ce wa ne loran mana da wannan to la budda ya zama kana da ilimin addini dole ne kuma na biyu kana da jagorancin kula a jagoranci kuma labudda bai ɗan aiki shi na nema na rafa shi ba a natsa ka kawai shi nan gaba ɗaya nan wurin an buɗa kai ne shugaban wurin shi ke nan sai ka tafi in mun yi irin maganar da muke faɗi ka tafi gida ba gida ne kake tafiya ba ka tafi harkokinka in an jima da rana da 'yan makale ko yaya komai na tafiya daidai gobe ma ka je komai na tafiya daidai bayan sati ɗaya ka je iyakaci abun da ake baka karɓa ko da baka karɓan komai kana yi ne kyauta na tabbatar ba za ka ci nasara ba dole sai da wa'annan asbabu guda uku kuma mun yi wannan ne ba wai muna magana wani wuri ne nesa ba mu karan kanmu irin ɗan asaban da ake yi to kala budda sai an haɗa su da wannan abubuwan guda uku in ko ba haka ba kullum sai daga ga an buɗe makaranta ta durƙushe dan buɗe masallaci haya haya ya zama suko in ba su ba ya zama dai wani kango an buɗe shago an wuta an hazo an buɗe kaza in harka duniya ne an jima shi ma dai an kafa hayalla fenti wannan ya gagara an fara kaza kamar da yadda muke gani ba mu da wani abu takamaimai tsayayye wanda za a ce yau da wani shago in na kira shi ma'anawi ko ga wani magama ta musulmai ne suka haɗu mu dai a irin ɓangaren wurin mu ta shekara ɗari ba ta motsa ba komai nata na tafiya albashi na tafiya ana ƙara gine-gine kaddarori na ƙara haɓaka tana haɓaka shekara ɗari ba ta tsaya ba a tambayi mutane wanda suke lura da awa sun yi babu malam sai dai a kamun wani kamfanin yahudawa kaza kamfanin kaza kaza kamfanin kaza kaza amma duk abun da muka fara haya haya haya haya in ka dawo bayan shekara ɗaya biyu uku sai ka tara kan daidai ba istikama tunda ba a iya tsintan istikama a cikin wa'annan abubuwan guda uku tunda da an ce maka ilimi za a aiki da shi ko komai mana ciki gobar wannan magana godiya ta tabbatar da Allah tabaraka wa ta'ala kadaitacce wajen ɗayantakan bayar da umarninsa buwayayye wajen girman ikonsa na tabbatar babu wani abin bautan gaske sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya a gare shi mahalicin sammai maɗaukaka mahalicin ƙasa shimfiɗaɗɗaya da rairayinsa lara da liƙaba'ihi ba mai soke hukuncinsa kamar yadda ba mai bibiyan wasa. la yus'alu ba a tambayan amma ya fa'alu amma su mutane masu aiki kuma labbar za a tambaye su na tabbatar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama bawa ne na allah zaɓaɓɓe jakadansa ne zaɓaɓɓe jakadansa ne yardake Allah ta'ala ya turo shi da tarbiyya shi ta ce Allah ya turo shi da littafi mai haskawa fa sallallahu alaihi wa sallama wa baraka ma dara fi sama'i malakun wa ma sabbaha fil malakuti malakun wa sallama tasliman kathira bayan haka yan uwa fiyayyen magana littafin Allah fiyayyar tarbiyya kuwa wanda za a zaunar da kai a koya maka to tarbiyyar annabi muhammad munana a sararan abubuwa masu tarwatsawa abubuwan da aka kira a cikin addini wa kulla mutafatin bid'a duk wani abin da aka kakara tabbas kan bid'a ce duk wata bid'a kuwa bata ce duk wani bata kuwa ai sa wuta da mai mata abubuwan da suka takaita suka wadatar sun fi abubuwan da suka yawa suka shagalantar da mutane inna ma to ado na la'ati alƙawalin da Allah ya yi muku al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama mai zuwa ne wa ma antum bi mu'jizina ba za ku gagara hukuntawa ba sun tuni muna maganan akan sarauniya mun tsaya inda aka kai mata wasiƙa to duk da za a fara maganan wasiƙa da irin yadda aka shiryar da hudu hudu ya gabatar da wasiƙa aka nuna masa yadda ake shiga fada ga kuma abin da ake nema a wurinsa kada ya shagala da wasu fudulu daban to wannan sarauniya bayan Allah ta share qaumaha ta nemi shawarar mutanenta nan kaga ya kamata mutane in ka nemi shawara ka dinga la'akari da abin da ake baka shawara ana iya haukata ka su kuma su baka shawara nan in suka tattara ka suka tattara ka suka zurma ka suka ga ka fada iya wuya su za su fara guduwa su ce ba ka jin magana ba ka jin magana sau da kanan duk shawarar da za a baka malam yi nazarin ka. musamman wannan abun naka ne sai ta tara majalisar ta sakoli ta neman shawara galu na hana ulo kowace wa ulo kasar shari so dai maganan gwamnati da gwamnati ne a dafi damu shi abun da kaga ya dace in dai faɗa ne mo ne ma abota faɗa muna da dakaru muna da kayan fada na kafa muna da kayan fada na sama ba mu san tsoron mutuwa ba kawai ke faɗi yadda za a yi an bar masa wuka da nama amma da jin masu ba da shawarar nan rudattu ne rudattu ne kome da ya su kawai a yi fada kawai a yi fada ba duk fada ba ka ce nasara ba Wai yazunnuna anna hafi al-asbab sun ɗauki tun da mu kun an ba su da addini suna ɗaukan waɗannan makamai nasu sune ne asbab al da ba za a makami kaɗai ba akwai kuɗi akwai kayan makamai akwai ainihin masu rikon makaman akwai jama'a suka rudu da kayan fada suka gara Allah kamar yadda mafi yawancin tunanin mutane yanzu kayan fada masu rikon kayan fada kuma kayan fada nan gashi nan bai dina na kawai masu rikon makarna abubuwa kullum suna ƙara balewa akwai wani abu an ba Allah amma inda akwai Allah a cikin koda Allah ya zuba taimakon da kuma an gani saboda haka na suka rudu da kayan kafa wani bashariya takawa ala amril eh, eh, eh, yazunnuna kai ko suna daukan wannan tanadi na kafa na dan adam zai iya aran gama da tsarin Allah suna daukan karfin da suke da shi za su iya aran gama da kowanne irin karfi musamman karfin Allah har karfin Allah wa ala dinillahi dan haka nan ba wani addini da za a kawo masa don haka kaga majalisa ta yanke duk abun da shugaba ta yanke shi za a yi kuma ana ba ta tabbas za su yi abun da ma ba ta zato ba ita kuma ga ta kafira ce amma Allah ya ba ta tunani walakin da mar'a kanat aqila tana da hankali ta ce mun hmm, kalat innal muluka idan daga lokariya masu mulki in suka shiga kasa afsaduha warga da komai suke duk wani kamfani da duk wata jama'a da duk wata kabila mai ƙarfi da duk wasu masu mutunci duk wasu masu kaza sai sun mutsa ƙasan sun mayar da sama ta kuma ƙasa waje aro a izzata aliha masu mutuncin ƙasan sai an maishe su ne a zilla ɗan kantattu Waka zalika ya faru kuma wannan shine ɗabi'an gwamnatocin duniya duka kasu sau da kanan lamarin ba faɗa kaɗai za a kalla ba dole ne a ci nasara ka an na haka ƙoro a wannan kai ka ce cewa take ce musu lawun tasara Suleiman, in abin da kaddarawa Sulaimanu alaihi salatu wassalam zai yi nasara fa in kana nabiyan kuma in dai annabi ne hmm, fala budda an yasra Allah tabbas Allah zai taimake shi wala budda an yafta hadal bilal kuma dole sai ya fasa wannan abu wa idan fata hadal bilal in kuma ya ruguza wannan kafa la ya kalusa sharru illa ilayya ba wanda masifa za ta goga sai ni kaga ku da an ba ku mai gudu ya gudu wanda a kashe ya kashe ya tsallaka ya koma tudu ne ake nema a dabba daga nan a tozarta ne a tozarta kabila na a tozarta a tozarta wala zilla illa alayya ba wanda zai kasanka kasancin a ganshi gaskiya sai dai لأن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة عليها أذلة وكذلك يفعلون قال الله عز وجل اشتاي غفيا وكذلك يفعل أي wannan shine sifan masu mulki in dai har su aka da su suka gurza hancin mutum a ƙasa to sai wala kanta balil haq yuqbalu min kulli man ja'a gaskiya ana karbanta duk wanda ya zo da ita sun da ne ko kafiri ce ga kaza ga kaza a ta tabbata gaskiya ne gaskiya ne abin da tabbata ina haka yake قال الله عز iya falo. يفعلون kace wa inni mursilatun ilayhim bi hadiyatin fanafiratun bima yarti al mursal kaga kenan shawarar da suka kawo go da wani tunani da suke da shi ko a roba shi ka mayar da yanzu filin ba komai tunda masu cewa suna da ƙarfi ai kan za a yi faɗa kawai ko shi ne rajin magana lilla ɓangaren ne da take jin tsoro faɗa kila ko za su iya kowa ce a ah, kawai ba an ba faɗa ne kake da mu kishin hmm, harkan ba da faɗa ba ne gaba ɗaya da ta rusa filin ya zama ba komai daga nan sai ta dawo ta ce yanzu abin da za a yi ni zan jarraba shi gani waye da waye ma tukuna za mu yi faɗa za mu yi faɗa da sarki ne ɗan duniya ko za mu yi faɗa ne da sarki gari nuna ga za a samu bambancin faɗa ko wannan sarki ne ɗan duniya duniya ke nema yaya faɗa da shi zai zama wancan sarki ne annabi shi kuma ya faɗa da shi zai zamo to idan ba a gano wannan matsalan ba ba a samu wannan bakin zaren ba to gaskiya bai kamata shi ka faɗa nan ba ta yi tunani shi kenan karas za a tura kyauta fa'ara da ta haɗu mar'a wannan mata sai ta yanke an taktabira sulaiman za ta jarraba sarki annabi sulaiman amma a lokacin ba ta sani ba fa in kana malikan duniyawiyyan yuridu al-mulka ad-dunyawi fa innahu yafrahu bi al-ilahiyya in sarki ne dan duniya zai yi murna da wannan kyautar tun da irin wata kyauta ce mai girma da za a tara an yi wa sarkin kai da gani ba sarkin aka yi wa ba gwamnati ba ko shi za tura kyauta. sau da kana wannan eh, sarki ne aboki da aboki ne ake kika juna bari a tura masa maƙodan dinarori maƙodan kayan hawa maƙodan bayi kyawawan bayi ya zaɓi waɗanda yake so ya kyauta wa waɗanda yake so ya ba su kyauta ta saka ɗan duniya ne ya duba ya ga ga dukiya jike eh, ta shi kenan hmm. kan mayan ba ishe to kada su gaggawa su zo su musulunta ko wato ne musulmi ne Allah ta'alu alayya wato ne musulmi ne kaga ta gaurayi wasiƙa akwai wani abu gaurayi gaurayi haka mutum ke can kan wannan wasiƙa ta ce ta ga ita ta gane wasiƙar da kyau su ko in can wanda suke yan abun nan ka ba abun da dame su kamar suke kallo kawai ce ce hmm fada dai da ilimi don haka nan ta ce masa saboda wasiƙar da ta gane take ce masa to zan je in jarraba in gani kuma nan ma zai nuna maka oh ashe da duk kuɗi ne aka baka baka kuɗi kai ake so a ne kaza ke gudun da mutum shi a gabanin suna faɗi mana duk hannun da ya haka to ka tabbatar bai ne ke gaba eh? kai ba ma magana ka gaba amma zai zauna ba in dai ka taɓa haka sai ga wanda ya ɗuba ma wanda bai zo dole ka bi gari ka rasa inda za ka fara kanka in dai ka karɓa to ko ka gama yau sai dai Allah ka tsare mana imanin sai isa masu oloro suna ke cewa duniya kyautan bilkisu in ka kuskura ka karɓi duniya ka karɓi kyautar birke su ita ma da mugunta sai wannan abu ɗalibai To kuma sai ya hasara kada addinin musulunci ya rushe ta hannunka kan ka bari addinin musulunci ya wargaje ta hannunka da abin duniya kwana nawa ne wannan abin duniya musifa ce hatta masu mulkin musulmai nan zai ba za a ce almajar galiban ne na kasa ne ga majalisa da amma ya kamar al'ummar musulmai kada duniya ta gaba ɗin kenan wannan shine magana tsakanin da Allah al'umman musulmi kar ku bari duniya ta roɗe ku a ba ku dukiya a rusa muku kabila a ba ku dukiya a kashe muku addini a ba ku dukiya a rusa muku a farin ku a ba ku dukiya da zara kun ku samu kuɗin in ta rushe kuma ina za ka fice wani malami daga cikin malaman najeriya yana ba da wata hikima ta shi jawo mutuwarsa inda zai sa fa yana cewa kakka aljihun kai shekar da kuɗin gidan kai ya kama kakka cika gidanku da dukiya ainihin garinku ya kama da wuta kada ka cika garinku da dukiya ku ta kama da wuta eh, in ka tsira kullum abin da kalla gaba ɗaya za ka kalla kan ka kalli kanka kada a fake wannan dukiya mafi masifa kuma Al-Qur'ani ya gaya mana an karantar da mu an ba mu tarihin kaza masu fasahar duniya sun zo sun gwada mana ga yadda aka yi wane ya biya tsallake ga yadda aka yi wane ya bi tsallake ba za mu tsawaita a nan ba hudu ba ce sako haka nan dai ga mu yanzu ga sarki za ta duba in dan duniya ne habba zai karbi dukiyar nan shi nan an gama da shi da aini wa in kana malikan nabiyan fa idan sarki ne annabin Allah shi yuri bishar Allah shi Allah yake so a bautawa yancin gaskiya yake nema na mutane mutum ya zama bawan Allah mai yancin bautan Allah ba na nufin mai yanci wancan mai yancin da yan duniya ba ba da addini ba a Allah ke yi ka zama mai yancin ka bautata wa Allah to kuwa in dai shi ne wannan sarkin ba zai yadda ba Allah ya salaha illa an tuslima a nan ta ga magana turjiya da za ta yi din nan a san wata wasiƙa ba ta taso ba ba fa yadda za ka yi sai dai da ba da kai ba fa yadda za ka yi ta san kuya har sarki ne annabi sai dai da ba da kai dukiya ba ta kaɗa masa gaje duniya ba ta ɗaga masa kai ba ta gari shi ba ta canza masa ra'ayi sai ga kamar shigan ba da tarihin annabi Muhammadu a wannan lokaci me ba a bashi ba amma ba za mu shiga ciki ba can muke ba sai ta ce to wa inni mursilatun ilayhim bi hadiyati zan tura musu kyauta fa naziratun bima yarji'u al-mursalin falamma jaa sulaiman annabin Allah da Sulaiman ya zo qala atumiduna ni bi mali ni za kuma ba dukiya ko ba ku da hankali ba dukiya ne nake nema ba adalci nake nema ai a duniya fama atani Allah khairun mimma ataq abun da Allah ya bani ya fi abun da Allah ya baku me kuke da shi matsiyata bal an kun bi hadiya ta tafahu wannan kafin mu nisa daliban ilimi ya kamata ku dinga kallon kyautuka da ake baku akwai kyautuka da ake baku cin hanci akwai kyautar da za a baka eh kyautar sai amma ba amma mu'uzumin kyautuka da ake ɗauka ake ku da mukami da ake ku da famawa na ƴan ku aiki da ake yi da fama menene da ake dina malam din nan ce ne aka baka ba ka fani ki da zai an yi shekaru ba ka farga sai dai ka shiga iya wuya ka motsa a bakin ranka ka ci gaba da tafiya haraka ne daga nan shaitan ya biyo ka sai maka tawili ga malam wani ma ya ga malam wani ma ya na ba ya lura ne sai ya ba ya duniya ke tare ga tun Allah sai tare kenan kawai shin ga maza ka ta fike ka halaka ka halaka da addinin ka ka halaka da al'umman annabi Muhammadu. ka jira jira kuma abinda zaka fara da shi fa in qala qa'il ya yiwu wani yi magana tun da hudu ba za mu bari ya yi maganan ba وكذلك الأنبياء يقبلون الهدية النبانا كرأن كيوتا يا سليمان شيء بذلك بابا فالجواب أن هذه لم تكن في الواقع هدية لا أنا بقي فجوا كي ماذا أنا إيه شريعة إفتار الصائم أما بعد لكن كنفيدي شيء iftaru sahibu ba shi ne amma to da Allah ka zo an shirya wani buɗe baki ana son a sarrafa ko ana son ka mu ka zo gidan mu ka ci abinci za mu ci za mu tarihi a duniya da kai ta kanka yanzu ga ka a gidan mu kana da gama ka je ka a bakin addini ka sai dai ba kai tsaye ba a'a ko wani abu da aka shirya in ka zo ka ci wannan abincin kai a ganka a gidan an cire ka ba an cire ka ba an cire ka ba an cire ka ba an cire ka ba yanzu kana nan tsakanin holoko holoko da mutum mutum faru za a yi maka daga nan ka ci addinin tawar ai ka ga iftaru sunna ne ko ana samun lada ko ana menene ko to a nan wurin shaɗan na faɗawa ina shi saboda haka nan annaba na farka na karban kyauta eh fal jawabu ina haɗu hadhihi zan takun fil waqi'i hadiya a gaskiya ga kalle ta da kau za ga ba kyauta ba ce ba walakin na kana bi rushwa cin hanci ne li annaha li'annaha tatlubu minhu an yadda a hafi baladiha alal al saboda tana neman sa Suleiman kenan alaihi salatu ya batta kan kafirci a kasarta ga duk ya turo masa ta ga daga nan sai ke tashi shikenan yanzu an yi sulhu an yi menene ku ci gaba da abin da suka yi kuma nan eh, ko kana zaune kana koyarwa bari in koma wurin kana koyarwa a makaranta Shi shikenan sai ga wani ya zo da imma eh, ma keken ko kuma ya zo ya kafa wani shi har malam kuna shan wahala malam kuna kokari malam ba dan ko ba kaza kaza kaza ai kun ga yanzu zamanin nan duk mutane sun koma duniya ku kaɗai kuke hidima wa addini yanzu nawa ne ake biyan kai amma da abin da ake biyan ku wasu wata tsaya ba dubu goma dubu ishirin yanzu ka kama mai ilimin ka yanzu kana da doctorate degree dubu ɗari a ƙalla amma ka kula ka zauna kana hidima ƴaƴanmu to ai mu dole mai maka hidima ga dubu ɗari sha ruwa tun da ba ase sai maka ga sai dai ga dan wannan sharuwa to saboda ina koyarwa ina nan bayan sallah zai dawo cewa matarsa ta fadi ya ya a tabbatar da ta fadi ai ga dole ai wara wanda jaraba ne ba ce ba ta zo ta faki ta fiya kara makin wancan ba ta nan aka yi saboda lalura ba dubi sa nazarar da zurofi a sake masu jarabawa in an hado an hado sai sai ka gani mata tsallake ku malamai ba ku duba ma ki kyau amma inda misalin sai sun da yanzu makamta zai taimaka ya gama wannan kira ne ce, to Allah ya ta wannan da ya kuri yanzu aikin makaranta na ke, in makarantar za ka taimaka wa samu masu makarantar in ma ka kai ta hannuna gobe ni in karbi kuɗin in kai wa makarantar to tsayin ka ce ni ka ba kuɗin sannan kuma zan kada matakka ko sannan zan kada yayanka ba ba ni ka ba ba su ka je ka ba makarantar ma san da suka da kuɗin ba mun kai ka sai ka zauna da izzarka da mutuncinka rabu da zagi da za a yi maka matsiya ce mara mutunci bai san mutunci ba bai san wani ta rabu su zagi ƴaƴan hausawa suka ce zagayawa yake <laughs> bai samun ka za a zauna a ci mutuncin ka daga sama har ƙasa gobe in ka fito ba zagin a jikinka laji kan sarkin mu ne ya taka wani ije masa mahaukaci ne kai sha'a ba mahaukaci ne ba ne ADC sai tabbo masa kai mu wannan kai da tambaya na yi na ga amsa ya tambaye ni mahaukaci ne na ce maza ba shi ne ba sai me wa huwa yad'u ala wa yad'uha lil islam shi ina nema ta musulunci ne ba yaƙinsa ba na ya kafa ƙasarsa ne ba yaƙinsa na kafa duniya ne yaƙinsa ya kafa adalci ne ka dubi kuma sarakunan musulunci na duniya wanda suke za ka ga duk mai gurgushe musulunci ma nan za ka ga da wani kai wani abubuwan garin su duk ya yi gina ta duk da zai samu duka na yake gina gudun ɗaya yake so gina jama'a ke so gina duk mai zuciya izo za a rora shi duk wanda ke da gaskiya izo za a rora shi masu gaskiya ake ne ba wa ila al-khudu'i daidai Allah ba da kai da addini Allah falau qabula sulaimanu hadiyya da sulaimanu ya karbi wannan kyauta alaihi salatu wassalamu fi muqabalati tanazuli an zalika fa inna rishwa da dalibai in aka kira ka tafsiri daga wannan su haɗo maka tuwo wannan su haɗo maka abinci wannan su haɗo maka abinci wannan cin hanci ne ko hadiya ce ba mai iya amsawa amma dai kun ji an su kira ta ba da wala kyauta ce ko hadiya ce ko cin hanci ne ya yi kamar cin hanci kyauta kyauta cin hanci cin hanci saboda jau menene daga nan in kana karatun kana duba mai kawo maka abinci na irin bayan Allah masu taimakon addini hakan suna suna da makami amma kullum suna taimakon addini ne wasu Allah saboda sun kawo abinci shi ne taimakon addini ba gwada kanka mana na wuri ce to shi kenan a ana ga wurin nan da abin da muke tafsiri ya yi kaɗan wancan gidajen a sa su a kan a yi musu kuɗi yanzu mu haɗa kuɗin alhazai mu yi bukin tara kuɗin yanzu za ka samu abin da za ka gwada imaninka ka gwada jama'a ka ka gwada menene ɗinsu a ba Allah da ka karbi wani abu nasu ba su ba ɗan an gama imanin jima an kawo ma kaza an kawo ma wata an kawo ma manja an kawo maka eh, gishiri an kawo maka shiga shi kenan dole ka yi karatun siga dole ka yi tafsirin ka na siga a kuma tafsirin ka na jiran na ramadana ta zo karshe za a baka a tamfar da za ka kai wa iyali za a kawo maka yadin da za ka kai wa yayanka kai ma ka samu abin da za ka ɗinka wannan in baka mai danka zai zama cin hanci cin hanci ne ba su yi aiki da karatu ba ka bar su akan al'adunsu kuma ka dinga an samu su fatawa daidai da suke bukata ko. فما an kun bi مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم ko daga nan ya dakawa jaka da tsawa maza koma masu falana atiyannahum bi junudin la tubala balala" za mu zo musu da rundunonin da inda za su kullo masu ko inna irin mutane ne su yursul alaihim min al-jinn ya ka gane min runduna akwai aljanu wai kaza bakin wani ɗalibai ke ce min malam mu yanzu babu aljanu da suke tare da mu ne mu ma mu haɗa gwiwa da su sun ba mu zama mutanen kirki ba har da za mu haɗa gwiwar da su a lalace muke a lalace suke yana dai idan mutum ya yi masu ya sai ka tura masa aljani aljani na ganin sa ya gagara kamuwa sai ka tura aljani zai tafi shi kun kukko ya kun shiga rami in na yin suko shiga shiga ramuka in kun yi ne ne to a runduna akwai aljanu sako sako dama nan suke so in kana da kafan gudu ga shahu in ka san dangi ya kuke da kura in ka san dan lungo-lungo cikin gari ne ya kuke da kwarin cikin gari masu shiga kaga kana da dangi ka bera shi da shi rasa yadda za ka fi da shi ba kamar da sai ka yi wa bera kuka ka toshe ka toshe ka zaka ba masa certificate ɗinka ya ne iya sunan hmm? kowa ya cinye makin ɗin da lafiya lau amma da ya zai ratsa kan wannan ban abin da ka mutum din ya fi kamar layi ya biyo cikin eh, makin din shi ya ci ne ko da makarantar na nan ko da menene na nan ko da akwai menene a kwamfuta za ka sha tambaya hmm? don kana zuwa sai musu ma ba san inda yake ba kana me ya san tun ga din ije fadi kana me mu fita ka ba mu wuri ka bari sai wani ya dawo sai ce maka ya yi tafiya dole haka za ka dinga sa ka gama cin je kotu ka rantse je ka kai rahoto wurin yan sanda ka yi wane ne ka yi wane ne da kyar ka samu shi sau da kana akwai waɗanda rundunan da ba yadda za su yi annabi sulemanu allah ya haɗa masa rundunan da ba sarkin da ya haɗa wannan rundunan kuma ba sarkin da zai ƙara haɗa wannan rundunan babu shi ta wacce hanya za ka mallaki aljani ta wacce hanya za ka mallaki shaitan ta wacce hanya za ka mallaki dabbobin daji ta wacce hanya za ka mallaki zakuna ta wacce hanya za ka mallaki shahu ta shahuna ta wacce hanya za ka mallaki hudu hudu ta wacce hanya za ka mallaki sarkafa ta wacce hanya za ka mallaki wani haka hafa aiki? yaushe za ka gama ilimin da karantar da su yursilu alaihim min al-jinn wa min at wa min al-wuhush wa zakuna ne suke masa yaki ma la qadra lahum bihi kaifa fa'ala teknolojiya wal haditha inda Allah ibadallah da zaka kwatanta mu'ujiza da yanzu mai muke ciki muna cikin fasaha na zamani yanzu ta ina fasaha ta zamani za ta kullo wa mu'ujiza ta ina fasaha ta zamani za ta kullo wa karama in ba mu waje za akwai karama wallahi ba mu bi Allah ne ba da mun bi Allah da mun samu wannan karama su annabawa in suka ce nasara mu mujiza ce mu a yau al'umman annabi da za mu tsaya mu rike wannan littafin rike wallahi za mu samu karama su nan dabbobin da nan aljanun da nan kazafin za su zo su yi mana hidima ko in ga dama ya turo mana rundunar da ba mu ganta ba ba ba inda za ka haɗa fasahar zamani da karama al'amura na hannun Allah Allah gaskiya ne ba inda za ka ka haɗa fasahar zamani da mu'jiza fasahan zamani za a koyar da a koyar da samari a koyar da menene a samo ainihin jirgi wanda za a tura shi shi kadai je yi yawo da yi sunsuni wani abun da aka sa masa wanda zai iya sunsuna yi je jefa abun da zai jefa to ya za ka yi wanda ya sako muku aljanu aljanu ya sako shekanu ya sako kuna mai ya sako tsuntsaye ya sako ya sako ya sako ba inda za a haɗa fasahar zamani da addini addini sauka zarika malakin lahum bi كيف بفعل تكنولوجية الحديثة عباد الله في مقابل ما يعطيه الله عز وجل لأنبيائه شنو معجزة والله عز وجل جالب على أمره kun san Allah wallahi Allah mai girma da tsakaka mai nasara ne akan lamarin sa wa idza sara almuslimuna ahlan litamkin lokacin da al'umman annabi Muhammad suka cancanci sun gyara tsakanin su da Allah suka cancanci Allah ya ba su kasan la budda an yi makkinahumullahu azza wa jalla wallahi Allah sai ya ba su kasan ma a killatil asama tare da karancin kayan aikin kasa فهذا ba بدا النبي محمد صلى الله عليه كان في قله عدد yana cikin rashin yawa da rashin kayan aiki a badar amma ƙwararru masu horo masu shiri dakaru da ka shirya mutum dubu ɗaya ɗari uku da goma ta suka yi musu kasa-kasa aka yi musu irin wani kisa na wulaƙanci aka dinga kama su ana ɗaure da ita wani sahabi ina jin baffan annabi ya kamo an ce zuriyar shi annabi ɗin manya manya ne shi abba abba su kwabba ne shi gege ne shi shi ke na ce ya aka ka kama shi da ka ɗan kai da ka ga yadda ke shi mu uku ne wannan ya taro wannan ya taro wannan ya taro na jini ko na kama hannu na samu sai a baya amma yanzu ban gan su ba sai shi kaɗai da ba a daure ce mala'iku abun da a lokacin nan mala'iku sai da aka turo na sama ta uku da na sama ta biyu da na sama ta ɗaya an da wayan na duniya ana tambayan annabi cewar wannan cewar an zo da mala'ikun san sama ta uku ana yace wani na cewa muna cikin tafiya na biyu wani mutum sai na biyu na ya ce ya haizu shi na kawai sai na ga kan mutum na ya tsike sai ce ai haizu ɗaya ne daga cikin sunayen mala'iku na sama ta uku ne ɗaya ne daga cikin mala'ikun sama ta uku saboda haka nan na wa man nasaru illa min indillahi wa qala azza wa jalla wa laqad nasarakum Allahu bi badrin wa antum adilla fallahu azza wa jalla yansurul muslimina Allah mai girma da ɗaukaka zai taimaki musulmai ba sababin la takhaturu ala malihim da hanyoyin da su kansu musulmai ba su taɓa tunanin wannan hanyoyin ba lana irji ilaihim falana atiyannahum bi junudin la taqala lahum biha wala wala nukhrijannahum minha adilla wa hum sabirun falau anna almuslimuna inda musulmai yau amilu bi dinillah sun rike wannan addini malam suna aiki da umarnin addinin nan suna hana abinda addinin nan ya hana wa hakkamu shar Allah suka yi hukunci da tsarin Allah wa azu din Allah suka tsaya suka karfafi addinin Allah azza wa jalla la saru sadatul dunya wallahi da an na sun koma shuwa gabanin duniya kamar zamanin su Umar dan Khattab وهكام العالم ولكنهم لما كسروا دين Lokacin da suka سكا يوا الدينين الله ريبون سكاين انكاشي حقا سما سما addini shine a jan a ƙarshe kuna da lokaci a tattauna an baka da lokaci ba kuma an gama mai mahimmanci Wata hawa fil amali bishiyar shay'in illahi sun ji sokko da hukunci da shari'ar Allah sullitat alaihim al ummatul garbiyah sai Allah ɗoro musu al'umman turai turawa suka zo suka yi musu wulaƙanci, don wulaƙancin da ake musu bai tsaya a ƙafashensu ba bai tsaya har tarbiyyarsu ana musu yadda alama har addininsu an dawo ana tsara musu to yanzu tun mai bautar Allah ga yadda zai yi dole kuma sai an yi wannan abin da an tsara daga majalisar ɗinkin duniya kuna son koyi addini to ga yadda za a dinga yin addini yanzu majalisar ɗinkin duniya ta shirya ga irin yadda za a dinga yin addini jama'an shirzima muskila ba ta kinkin wace ba muskila ba ta kaduna muskila ba ta najeriya ba ce ba muskila alaniya ce tsirari min khalqi min al-khalqi ibadallah la adada ma'ahum wa la izzata ma'ahum ba su da wani yawan kirki in an kwatanta su da mu man kataba alaihim dhillat was-saghar a alqur'ani Allah ya bada labari ya dora musu kaskanci aina ma kifo ya dora musu talauci wal maskana ya muka bi su sai lalatacce wanda Allah ya tsinewa wanda Allah ya tozarta tashi wanda Allah ya tsona masa rushewa kuma kai kana bin sa sun yi ciye rage zaka Allah ya bisa ta sullitu alal muslimina an ɗoro su akan musulman عباد ibadallah ma a في عدد muslimina وهو wadadin وما ذلك إلا لأنهم لم يعزوا دين الله نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فما ما ابتغينا بغير ما أعزنا الله أذلنا الله ولم يرفعوا دين الله عز وجل فسنسيا أدع دين الله ولم يعتزوا بدين الله عز وجل أما سليمان تبكم أنت an kawo masa kyauta ba ya fatattaki kyautan Gana wannan bayanai suka biyo bayan sakamakon duk ma mai tunanin karban kyauta duk ma mai tunanin duniya duk mai tunanin hawa duk wani mai tunanin shaidan duk wani mai tunanin abin da ransa take so ga dai shi annabi Sulaiman ba duniya bai bi duniya ba bai bi shi ba bai bi hawan zuciyarsa ba bai bi ainihin nafsu al'amara da so ba sai ya ce musu irji ilaihi falan atiyannahum bi junudillahi walahum bi wala nukhrijannahum minha adilla wa hum sagirun ثم أراد سليمان نان سليمان ينكي أن يظهر آيات من آيات نبوته nan zai fara gwada daga cikin makaman da yake da su a nan fadar kafin a yi wancan aiki don yana da tabbas ba su isa ba dole za ta taso ne ta zo to amma kafin ta zo bare ya gwada wasu daga cikin iliminsa daga wasu makamansa ko daga wata mu'ujiza daga cikin mu'ujizozinsa tun ka mu'ujizozinsa kafin ta zo ta ga wannan mu'ujizar kafin ta tambaya ma wannan kawai za a gwada mata shi ne min ayatin huwati wa sata, min mu'jizati shi ne kala ya ayyuhal mala ayyukum ya'tini bi arshiha qabla an ya'tuni muslimi wa zai zo min daga don nan na ta tattacin kaho da shi kafin su iso ana zaune a fada ba hoto za a ɗauka ba ɗan uwa na yanzu suna da rada sun su a haska wannan radon za ta fasa cikin gida ta gano ta ɗauko hoton mutum yana wanka ta ɗauko hoton mutum yana hira da iyalinsa su ɗauko mai to ka gan ka a hannun mu kake eh, daga nan sai ka ga eh, su a eh, yin ciki ya da ruwa ai mutanen nan suna gani nan to ana da kyamara daga can ga garin gidanka a nuna ma a cikin gidanka ba ka ga ka taba ganin wannan kadangare a gidanka da dinga dubawa da kyau a kona ka ba za ka gan shi kara da ta an ɗauko dukkan komai a gaya maka ce ko ga sirrinka shi ba wannan ne ba wannan fasaha ce ta zamani ba shi na shi mujiza ne gadan nake son wa a ɗauko min shi kuma ba ta an yaki ba ina gwanaye ko hasan yara ina mayu ina rundunoni wandoji askarawa kowa na kirma ido na hawaye shi zai zai zo da wannan garan wancan ya ɗaga hannu wannan ya ɗaga hannu waye zai zo min da wannan gadon kafin su fara su eh, ka tambaya ga inda Suleiman ya zauna a Falasɗin ga can birnin saba inda wani yake kila tafiyan shekara nawa da tsakanin magarba da isha ne sai mu ce wani faɗa mana daga gari kaza zuwa gari kaza kilomita nawa ne amma yanzu ina ba mu son a ci lokaci amfani da nisa tsakani amma yana son kuma a kafa su za su shi kuma da ya ɗaka masa wancan gidan babu jiragen sama babu kaza amma yana son yi gwada za a kan gadonsa fa subhanallah fa huwa alima annahu la budda an to musulmi, ya sani la'alla ta hanyar wahayi dole ne za ka zo abu ta ba da kai li islam ibadallah wa liquwwatil hakim muslim saboda karfin wannan shugaba na musulmi wa liquwwati nabiyillahi sulaiman sulaiman ha sulaiman fa aka ce alaihi salatu wassalam ai sunansa kanfa in an kira sunansa ya kama in kana kwance mai ke zaune annabi sulaiman me ya faru wani labari ka karanta a kai shi shi fa sulaiman alaihi salatu wassalam yanzu bar labarin gadan ko a ajiye labarin gadan a faɗi wasu daga cikin himmansa da ayyukansa tukuna a san cewar ko wannan gado ba wata fiye ce ba farko dai shi ne wanda ya mutu a kan sanda na haita neman sandan nan na haita neman sandan da man Allah da jin da ba yanzu nemi wannan sandan sanda irin na wannan abin nan ɗin nan koyi wanda za sa a yi neman sandan duka yana ina dogare a kan hamza fa yamu sai ka tambaya to kawai da iji mutuwa ta zo masa ya dauki sanda ya tsaya ina me ake da sanda kiyo ka ji tsoro kiyon mutane da kiyon dabbobi da kiyon kaza da ita ake yi ina zaune a bakin aiki ana wani aiki ya tuso a gaba sai an gama shi hatta ma da ya ji ishin ishin ga mutuwa ta taho masa yake to ko na mutu ka a faɗi shi an gama a sabon himma ina kai da an samu kaza kaza ya sanya ka a kai da asibiti asibiti ma ya gaga na? ce a kai ne kasan waje yin zai sun kwace yar kasar ka zo ta same ka baki aikin ka wa mutum ke wa ma'anar ba'asa saboda haka nan a jikin sanda haka ake jingina sanda ya mutu Allah ya san kwanukan da yi bakin aiki manajoji na yi supervisors na dubawa injiniyoyi na shiga na fita ana kara kai na tsakani manya-manyan aljanu na shiga na fita katafarun shekaru da na gangarawa wannan na duba kaza ana basu su abinci ana iban dukiya ana ta aiki yana tsagin girin girin da shi zai ɗauko gado sai mai ai ala a fatihi in aka gaya mata wannan kada ya ishe ta mawajira ko da yake lokacin bai mutu ba wa zallatul jinnu musakhkhara bayna yadayhi aljanuna gabanfa fa fi a'malin shaqqa kuma ta farko mawdu'in mu da mun ce dole himma sai da sai da ilimi ba sai da shugabanci sai aiki wannan ba aiki ne ba ya mu bini bini hoto an kai atishawa guda goma ka ce za a koma ka zauna za ka tashi ka tashi aiki kawai aikin da ake an kaga gashi lafiya ya ima to lalle za a duba wata gaba ya tsaye rike ni ita wannan gaban shi kenan ba yadda za ka yi saboda haka nan aiki na kila an ce asalin wani aiki ne ya faro na aiki ne ya faro kamar misalin a ce maka an faro aiki daga gari kaza ana son a yi hanya ƙarƙashin kaza zuwa gari kaza daga laizar na ake so a yi hanya ta ƙasa ta ƙulla mai duburi inda najeriya ne daga enugu ita kuma ta ƙulla sokoto to wannan aiki kana jin in ba a tsaya ba kada a ce a'a bar wannan kana so ne ka ce ba ya san ruwa shekara da shekaru ba ya shi ba su inda masu shi in a habu himma ne ai zai zo bakin rafin ya zauna ce ba zan je ko ina ba an gama ya faruwan kuma wallahi da sun yashe hmm? a sun yashe don mu ma bangaren mu ya zama dausayi ya zama dausayi maimakon kaya sai mun je can kayan kasuwan ba sai sun je can yanzu ba kawai sai su dangara nan in aka je bayan eh, bayan gidan mutum na tsakiyar najeriya kaga ga wani kusa kusa amma shi aiki ya faro ya ce wannan aikin sai in yi shi kuma mun ga ya riga ya ba da ruwan na ga gugan da zai hana sai ga guga a tsinka kashi kwai ciki sai ba zai san kana da rijiyar ba rijiyar ta saki ruwa guga mai ya rike ɗaya hmm. ya sake shi ba ba sai ya fasa shi ba ba na sa kaina ne ba in ma karbi ne ya sa wuka yanka shi sau da kanan aiki ya faru akwai wani habakin naku wani babban project da ya bude a falastin yana son wannan fadan da wannan abin sai an gama shi da ya mutu ba ina gina gidan da zai shiga ne ba ina gina ginin gwamnati ne ginin jama ginin al'umma shi ke son ginawa dukkan ya fara shi ya bado na baitul maqdis wannan wannan waƙiyar ta ku wa amara ahlahu Allah ya bi mawtihi ya ji zai mutu amma ɗan sirri da yake gidaje akwai sirri hatta ana magana sirri mu sai dai labari ɗan sirri aka ce kada a faɗi na mutu wannan duk ahalus sunna san san wannan duk mutane zan in kana suna kama wajen mutum biyu da suka yi dole su malik akwai sarkin da ainihin yi mulki halifan musulmai wanda a tarihin duniya duk kun karanta shi ko boko cewa shi ne wanda kama shugaban kasar faransa an fita yana fada da faransa ana aran gama aje a dawo aje a dawo ya je tanti shi ma bai wayi aura Ya je tanti yana zuwa tanti kawai ke ji abun nan ya ce wa matarsa zan mutu idan na mutu don Allah ta na mutu a wannan amai inda gudawan ko menene kada ki shi ki fita ki cewa ainihin wane kaza jarin guna ta tafiya ki oga yau zai huta a lokacin dai haka ta fito ta ce yau oga ba zai fita ba maza a fita yaƙi wane maza yau yaƙi na ana bukatar sai ka hudu sarkin na yau nan take ta shirya wata runduna yar karaman kwale-kwale runduna ce mazan maza a zo da kanta yana kasa kaza yana yaki a zo da shi kafin a farga ba yi wani munamunan za a sa wani za a wani ya dawo za ku tuna sunan matar ta durre matasa ba ku aiki ku gano sunan wanda sarki ne amma sarkin da aka kama louis daga na shida ne mace ta kama shi yaki matar ta fito ta jajirce ta yau mata oga ce ta fito oga na bace ana ta faɗa ana ta faɗa Allah ko ya bada nasara ran nan malam su ka ko sarkin nan aka kawo sai yake ku kulle shi ita tana jira dan ta ya dawo kaga amma shi annabi Sulaiman da gine yake mu koma kai ba wai nake ba ana so guda uku ko da ɗan cikin ainihin zarkawan wannan akwai wanda lokacin za su shi constantine shi ya ga zai mutu ce in na mutu ku ta yawo daga wannan sai kun burne ta kasar a fadan garin nake sa abin da gawa ta ya fara ɗayan sai musu wasiyya wannan garin da yake ke sai an kai kasusuwan a fadan an binne a fadan ya huce amma yanzu ya gala mutuwa zai kuma an yi an mutu ba himma ba himma ba himma yanzu ka ga mutum himma himma mutum babban je gidan rediyo bayani in bayani ya bayani ya kashe da kuka yi kuka yi kuka cikin laudararka sun laka cikin kana shiga wani zaka je ka mana kuka gidan rediyo ha an ko kai kuka gidan rediyo ai ko ka ba tabbata zauna lafiya inda kana da mabiya matattu ga cikin matattu wa amara ahlahu la yakhburuhum yace wa iyalan fa iyalan Sulaiman nan na da wannan na baro can asuba da labari hatta yastamila bain al sai an gama eh, bina'ul eh, muqaddas sai an gama gini kuma dama annaba ba hawiya falamma qadaina alaihi al maut da muka zartar da mutu a kansa ma dallahum ala mautihi babu abin da ya kawo aka san an gama gini yana tsaye babu wanda ya nuna mutuwarsa illa dabbatul ardi sai dai gara zago ne biyo sandan ya ci sandan ya ci sandan ya ci karfin sandan ya ci sandan ya faɗi fa akulu min sa'ata falamma qarra ta bayyana jin da ya faɗi aljanu suka tabbatar da Allah ya alamu na ghaiba ma labisu fil adab al da ba su zauna cikin azaba ta kasance ba zallu haka aljanna suka ci gaba da zama musakharina baina yadai Sulaiman wa huwa mayyit kaga kenan ba ma mai sa da kuma wancan gado wa huwa mayyit muttaqin ala asa hatta akalatil ardu aini man sa'atahu ay asa usatahu wa sakata ala al-ardi inda dhalika alimu annahu qad mata yanzu ko kabilun da ake cewa sun ci duniya yanzu komai har suna kirari babu gidan da ba su da kaya a gidan su ba ce suke ba wace komai ba kun gano su amma ka faɗi sunan duk inda yin baka mai hankali ba a jikin ka da akwai na akwai wani abu da suka fara abun banza kayan sakatan kunne wai yanzu tsinki da muke da su gaba ɗaya sai an je can za a yi mana odar ba mu iya ba sai su suka iya sun mayar da mu irin wani abu yadda suka mai da mu wa alimu annal jinna la na kai ba. wato nan dai kar manta can inda aka tsaya wa'annan mujir ina son ya kara da wata mujirar mahubatin jadida ike nema wasu kayan kyauta sababbi ike nema wata mujiza sabuwa ike nema banda wa'annan mujirozai idan arada Allah azza wa jalla an yarfa abdan in Allah ya yanke zai daga bawa min ibadihi wa an yahaba min al-mawhubati kana shakiran lillahi azza wa jalla ya kasance mai godiya ga Allah ne mutum duk abin da ya gani ne Allah ya godewa kam yusihi Allah Allah na bashi da dama min al-asbab qala ya ayyuhal mala'u an kuma magana ayyukum ya'tini bi arshiha qabla an ya'tuni muslimi take cikin jama'a da ma san mun baro su a zairai ko a zazzaune qala ifritun min al-jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqami ifriti a zai ce zan jan dako gadan kafin a tashi daga majalisa yana zama ne daga safi zuwa sallah azhar to nan da a tashi za a kawo wannan gadan in an ba da dama wa inni alaihi la qawiyyu ina da karfi na fasaha karfi na karfi karfi na kaza da zan zo da shi aminu kuma bana sa su ba yadda za a kafa gwamnati da barayi kowa in ya zaya tsaya yana jira ina ne inda za a gaggawa wani zai balle balle sa shi aljihunsa wancan na tsaye kaza shi zan zo in zo daga nan an sa masa gwalagwalai kayayyaki in ka ɗauki ɗan abu ka ne za ka sayar da shi tiliyoyi amma ba zan ɗauki komai ba zan zo da shi yadda yake rashin sata rashin cin amana wannan wani babban abun da yin zan zo daga nan ina da ƙarfin da zan zo da shi kuma ina da amana sai ka kuma ya shu'aibu wanda shawara ta ba da da take so a dauki annabi Musa aiki eh? annabi eh, ba annabi so eh tauhiyin amin inna khayra man ista'jarta al-qawiyya al-amina za ka ɗauki aiki babban wanda za ka ɗauki aiki ka samu ƙarfa mara lalaci Allah na tuba ko aure za ka yi inda ba an riga an yi ba ya kamata ka na yi mai kufin nama in ka in wanda malamai suke cewa an yi abinci sai an sa mata a baki sallai ku za ka yi aiki ko sai wai da sun san hakkin su ai mata da sun san hakkin su sai dai a toka tuwa dinga samu su a baki jama'a kai ka toka tuwa ka dinga samu su Allah ya baka lada ce amma ba mu ba kai ka je kai mun ga sabon manzo Allah ba wanda ya haka kai ƴan manzo Allah ba wacce aka masa haka kai ƴan sabon nan ba wanda aka samu abinci a baki amma ko kuna iya sawa kun yi karatu yan zamani kun sarai kun karanta wa jami'a da mata sun san su sai da ya musu to a musu abinci a samu sabaki ke mana mun musu kusa musu sabaki kuma dai muna wancan na daɗin shi ta za ta tuka ta duba rayahul kaisi rayahul kaisi matarsa amarya da yi shi kenan ta tsaye da safe da asusu bahi ta fashi kawai ta fara dama ba gurasa ba waina tana buga waina ta kumbura sadaka ta ce ha waje kare mana fama wani mutum da za a wani ce kai ba rayyahu na aura ba sarki na ba jabbari na aura ba jabbari mu ta kwance haka a ta ma wani mutum na ce na rudu na ganta da ya kurkuna na ɗauka wani mutumin kirki ne kan kusan mutuwa ba a bauta Allah tare da kai ƙarshe ban na yi zaɓen tumun kai ne ya fara aure jabbari ne shi ko ma guda ta yi to saboda haka nan a haka dai eh, me yake da suna eh, eh, wannan ikritu da zai nuna cewa dole wanda za ka samu na magana a a'idojin ko ɗaukan aiki ko aure ka samu alkawiyya ka samu mai al'amina ba ta fata ba ta face-face ba ta kaza a wannan dai ma'aikaci ko ya duka da ya ne duka da amma mutsallake ba na mu ba ifiritu ne da aljanu kuma shi bai fata shi kuma yana da ƙarfin ba wani abu dai wanda da taimakon Allah da baya isa ai an tafi majalisuka, idan kana majalisuka in qabala an hiya majalisuka majalisul qada kafin a tashi nan kila wa kana min as-subhi majalisan kenan kila sawas daga safe ne zuwa rana ta gobe ai ila zuhri وإني كلمة عليه لقوي بعد ذلك عليم دي هذا ولا بقرا فقوة إن يقرأي يزوع يتكوس كم يمن سنا كم غير كم يشيو أي قوي على إداره في هذه المدة أمين على ما فيه من الجواهر والنفائس ليس ثابت أيوة فالله براه وصنعت ثابت أيوة maciyin amana ana aka bata ba a hada a hada kai dai kullum sai dai ka samu gumin jama'a ka ɗauka kamar yadda shi ka Allah ta tafi kuma za ka yi nadama wa qala allazi indahu ilmun min al-kitabi da wata mu'jiza yake nema wata abin da yake so abin da ce wani daga take mike wanda yake ina da ilimin tafi? kila min al'ulama an ce daga malamai ne ai min ulama aljinni malami ne daga cikin waliyan aljanu wancan majiyin ƙarfi ne gani ne gogagge ne amma wannan waliyi ne min auliya aljinni shi kuma zai amfani da karama wakila kana ya alamul ismul azam lillah azza ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfu duk zan zo maka da shi kafin idon ka sako kasa a zan ido wanne ne ke dagawa na kafa ne ke daga ko na sama ya ka tambaye kanka dubu hannu za ka idon ka an za ka bude ido na kafa ne ke yin kafa ne ko na sama ne ke daga sama na sama ne ke dagawa motocin kunnan masu rufe ido su rufe su kuma ina ne ke ɗagawa shi ma sama da ku ku zo ka nan idan gidan ya daga sama kafin ya kife na zo da shi kumar ne nake nawa wannan fashin da kai har in ka gane magana sai dai in baka gane magana ba kana jin magana ne amma ka yi ta ka kasance ta eh idon ka ka bari sai ka koma ɗaki sai ka koma tsaki ka ka nemo madubi ka ga ina ne yake dagawa a idon ka sama yake ɗagawa ko kafa yake tsagawa yanzu da an yi haya daga cikin jama'a kasa gwada ka fari sha ɗaki eh malaika ne ba kashan sai minal jini minal jini alimun min ulama aljinni a gaban annabi sulaiman ko ba tsafi yake ba eh in ya bude kafin da aka fara hallafa shi ne to layu ta yatasawwaru hada shi ana atika bihi qabla an ile ka tarfu kawai abinda da ke nawa umurni fata tafalu yana ya za ka hada shi da fasahan zamani fasahan zamani zai iya bugawa da walitaka amma mu'jiza ne ga wannan inda ba daga annabi Suleimanu ne ba wannan ya samu nashi ne albarkacin annabi Suleimanu? saboda ina bin sunnabi Sulaimanu saboda ya karanta ilimin annabi Sulaimanu ya bauta sawa Allah a karkashin annabi Sulaimanu don haka nan Allah ya yarda da shi ya san ina irin waɗannan abubuwa a ba shi dama shi zai gaya wa Allah a ko gano kawo shi malan Allah aka bari mu karfa komai za mu gano mu mutanen Allah mu roƙi Allah mu roƙi Allah abin yana nan malan ba mutanen kirki bane ba mu mun ci haram mun ci muya muya in baka je ka ci haram din da kanka ba an ka mata haram din ka ci duk da kuke ba ka ci ba ma sun ka kyauta ta sai sawa wai sada kyau suka kake san ba ko duk ne كيف تفعل لتكنولوجية الحديثة عباد الله مع هذا الملك وهذا السلطان ina za bullo a ce za a yi aran gama da juna wane su da fasu wa'inta suna tinkawa da fasaha ne ita wacce salon ya suna tinkawa da fasaha da take da ita ne wa ma hadhihi alquwa ibadallahi a'ata bi arshi bil qis sai aka ce shi din ya kawo kafin idan sai dawo kasa ana cikin tattauna sai gagara kabala an yartadda ilaihi tarhu tun kafin idan sai dawo tadda tadda ya bude idan sa ba ka kan bude ido ba ka kora mutum ido to kafin idan kai rufa ban da zuwa kafin ku rufa sai daga nan falamma ra'ahu mustaqim inda kaga maimakon a lokacin ta wane mutum Suleiman wasa ne a'a wane mutum don ma ne ba ina abin da ke sama kala hasa bi kowace ba ce karfi na kawo gadon nan ba wa haule wa bi shaja'ati bal kala hasa min fadli rabbi kuma ga Allah li yabluwani la ashkuru am akfur falamma ra'ahu mustaqirran indahu lokacin da ya ga gadan a aje a wurinsa a asari da mal malikuha ya ga gadan mai mulkin gadan ɗin sarira malikuha war'a arshaha mustaqirran kafin ta zo ma an gama kallon gadon an zawa gadon fasali kamar yadda za a gani hudu ba na biyu Da ga an za shi saboda a yi mata irin wani gwaji ita kanta ta tsinki a tsinka an tsinka ta da zozi da dama sai dai karin gujewar ta hudu ban za ta zama mana abin nan domin kullum kyanta kuna tinkaho da kayan ku ba za a je a burge ku da holo ko ƙarshen ta a karɓe naku na kirki a ɗakko na shirme a ku. in yanzu mu ko da malami ne kaga an cikin kafa a ɗauko ni daga Kano ko a dakko ni daga Maiduguri ko a dakko ni daga Sokoto kai an ni daga kafan waje malaman kasan ku ba malamai ne ba shi ba zai zai kwaɓa muku abin da zai kwaɓa muku yadda ɗan tsarin da kai shi dubbar balace ya ya motsa shi ya hausu na shi ya fi kawai bako cikin rudari shi babu wani abu takamai da ke da shi hmm. annabi Sulaiman ne annabi Sulaiman ne kusan asalin fikin ma kenan annabi Suleiman ne eh shi wanda aikin Suleiman ne aikin annabi ba maganan shi ne ba in rabbi sai ga gado saboda haka nan ainihin to ita in ta zo da me za a burge ta ba za a burka ga datan ai za a iya burguwa da gadanta za a burguwa da sojojinta za a iya burguwa da makamansu za a ce ko su wani kwakwalwar su bai ba ku ya ku tace abin da kuke da shi din nan karshe kuna da abin da wa'ancan ba su da shi sai dai sai a ce ana ce masa bizul fikiri sai a ce ka da yaƙi da baki in ka motsa mutuwa za ka yi ai an riga an gama da ku ai yaya za a yi sai ka saki jiki Allah ji kan kalidu an masa ka zo da sikiri sai wai wani ke kama ana ga faɗa rinda ne ya kama wani mugu so ya ce to nuna min annan gare in ka ci ce ka sai dinga nuna masa ce to yanzu ya za a yi ce ce Khalidu ai sulhu da mutanen nan ai sulhu ce haka kace gani ya zai ce yanzu ka gani ga kaza kaza ya eh, yi maza maza ya auka yan garin yake kun san abin da za ku yi gobe zai zo yaki maza je su sa yunifom mata su sa yunifom duk matan garin su sa yunifom suka sa yunifom mana kuma kawai suna kallon rana suna jiran a ba su obani ne zai da da ya shigo ta ce hai yaya kai mugu yaya namarin shiga ya ce na gaya maka ne ina da hanyar da zan je in sabo bukan cikin su a yi sulhu sai ce to shi ke na ya kalli yan sojojinsa ya ga wancan sanar tun da matan gari ke gaba daya sai ce to shi na yi sulhu a yi sulhu da su sai da aka zo aka yi sulhu sai ga ashe mata ne shi ce mun karfi ko makaru ba su shi iya kasu uniform suka sa uniform suka koma kawai kowa ya bushe yana kallon gabas yana jira ne kawai ba ma ruwan shi da abin da zai gifta tsakanin sa kawai yana jira ne a ce masa yi kaza yana jiran umarnin organic a ce ya duk mata ne shine gazul fikiri ya ba da kai bayan ya ce su da yaƙi ya fata duk matsayatan garin duk da ya rage kawai sai shekara amma mai wannan mugu ina daga nan ya haɗa masa na mugunta to amma dai bayan an riga an yi suka kuma musulmi ya alƙari tsaye warwarewa kuma musu su warware ba haka yi zuwa gaba ya jama da ka ce ni maimakon ta kai kawai ya shahara garin da ya garin kawai gaba ya zama na musulmai to ta zo da suke shi da kawai ga kayan ku ga komai a tsora sako a ce mai lalle a kumbura a abin da hakkuna sa inda za ku kanku a sai duk holo ne ko haka annabi Sulaiman bai yarda da wannan ba shi ba za a masa wayo ba yana zuwa kawai ita ma dai burge ta batar da da yake da shi wannan sai ya hudu ba da ba za ku ci ba a ainihin yana da abin da ba ta da shi yana da tanadi kaza yana da fasaha ta kaza yana da menene na kaza bayan ga aljanu ga wane ne kuma haka din neman ba a arsha mustaqirran indahu fi tarfi ta'ini ya hada min fadli rabbi daga nan ra'a. sai eh, na lasa in eh, eh, ra'a arshaha Ya da ya gaggadan shi Suleiman kenan ba shi wancan mutum ba mutum ya isa yi kawai kirari a gaba da Suleiman da in aka ce maka ko da a irin gaba inda muke zaɗi ina ce ga oganka na isa ka aikata kaza an karzo ka aikata kaza ɗin ka so akwai dubu irin ka kaza na gana kirari. Ake ka sai ga ɗan wannan. Ka da kai ci in ka ce za ka yi kira ne a wani awa ma kuce za ka ke sauka karba ai ko za a karya ka sake a inda za ka kana wannan gangancin da ko za a nan ya sa ai ina ko wurin du'a'i ai akwai manyan da ya kamata sai du'a'i shahaza min fadli rabbi li yabluwani a ashkur am akfur kaga ba yana sama da Sulaiman ne mishi wannan ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم لأنه لا يحتاج إلى طاعة العباد الله بيد بكاتا عبادا باي ما ينكي بكاتا إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني حميد سؤال الله تعالى جميعا akan waɗannan abubuwa guda uku kada ya zama labari ba labari ma kawo ba kissa ne muka kawo ba ya kamata eh, kissa don kissa sai ya kamata ta fa'idanta kowa ta shi duba rayuwar da ke ciki ya za a yi mai aiki da wannan ilimin da ake da shi ya za a yi mata mu jajirce mu duba shugabancin al'amuranmu da suka safarkwace suka watsa ya waye gari kuma ba mu da komai sannan kuma mu cire lalaci na kawai sai dai shugabanci yi eh, shugaban kaza a duba kaza kuma shugabancin ma ba ka bada da haƙƙin shugabanci mun wato a baya ina bi ya kirga mutum kuma suke nan waye baya nan wane ne kaza kaga kuwa a kaza baka aikin ka ba shi ka to dai an haɗa wannan hudu guda uku sai su ba ku wannan Allah ka taimake mu الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عظيم اللسان وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله قوله تعالى قال نكروا لها عرشها أننظروا تدين أن تكون من الذين لا يهتدون أي غيره شيئا من صفات عرشها ننظر إلى أقلها هل تعرف أنه سرير عرشها قال نكر لها عرشها ننظر أتات لي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل هكذا عرشك قيل بأنهم غيروا فيها بعض التغيير ما قالوا هذا عرشه لأنهم غيروا لذلك قالوا هكذا عرش لأنهم بدلوا أشياء وقالت من من أقلها لعنه أجابت حسب سؤاله ما قالت هو لأنها وجدت فيه تغييرا لا تغيرا بل تغييرا وقيل لأنها تعجب كيف أوتي به في هذه السرعة وقد تركته تات الأغلال وتات القيود كيف أوتي به سليمان قالت بأنه ولما سبه لها سبحت له فقالوا لها فلما جاءت قيل هكذا عرش قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين قيل هذا من كلام هذه الملكة أنها كانت قد أسلمت قبل أن ترى هذه الآية وهذه المعجزة من معجزات سليمان أنها أسلمت قبل ذلك وقيل أن هذا من كلام سليمان أو من كلام من هم مع سليمان في مملكة سليمان وأوتينا العلم من قبلها أي تصدق تصدق سليمان وبنبوة سليمان لكثرة المعجزات التي رآها التي تدل على صدقه فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وفدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين أي أنها لم تعتد إلى الإسلام مع أقلها ورجاها بأقلها إلا لأنها نشأت في قوم كافرين ما وجدت سبل الهداية وما وجدت أسباب الهداية ولكنها لما رأت هذه المعجزات أسلمت لله رب العالمين واتبعت سليمان نبي الكريم قيل لها ادخل الشمس قال سليمان أن يريها شيئا من عظمة مملكته فأما بإقام فإما بإقامة قصر من قوارير أو من زجاج وأجري تحته الأنهار فأتت المرأة قيل لها ادخل الشرق فظنت أنها سوف تخوض في البحر لأن القصر من زجاج أو من قوارير قيل لها دخل الشر فلما رأته حاسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارين قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين وكشفت عن ساقيها وقيل نفس الزجاج كأنه ماء من صفائه فكشفت عن ساقيها قال إنه صرهم ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين انظر انظروا عباد الله إلى عظمة الإسلام وإلى سطوة الإسلام وإلى قوة الإسلام إذا اجتمع مع السلطان نعم أتك أي جماعة من mun duba هنا موجود nuna mu'ujizozi نفرقوا لي أنسان سنزلوا ita ta nuna fasaha ta nan na biyu nan take aka yi wani gini ne kama da ruwa za ta shiga ciki har ainihin kada wata sai kai lamarin hashi an ci gaba an wuce ta da abubuwa masu dama sau da haka nan ta yi na damar zaman ta haka ta ba da kanta ga Allah ta ba da kanta yin da'a ga annabi Suleiman ku duba girman musulunci wa ila sadawatul islami karfin musulunci wa ila quwwatul islami idan istama'a ma'a sultanai hadu tare da gwamnati اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والكافرين واعل رايه الحق والدين اللهم من أراد ناوى الإسلام والمسلمين بإذن فاجعل إذ الإسلام على يديك اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بإذن فجعل عز الإسلام على يديه ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فرد كيده إلى نهره وجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرة تدور عليه اللهم نصرك الذي وعدت يا رب العالمين وكان حقا علينا نصر المؤمنين اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتينا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما آيتنا واجعله الوارث منا واجعل فارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله